du'a'ur raf'i min ruku'i addu'ar da ake an dago daga ruku'i sami Allahu liman hamidahu riwayar Imam al-Bukhari sami Allahu liman hamidahu sahabinta Abu Huraira shi yarwaito kalmar sami Allahu liman hamidahu tana nufin Allah ya ji kuma ya karbi addu'ar wanda ya gode masa duk lokacin da kace sami Allahu liman hamidahu kamar kana nufin cewa Allah ya ji kuma ya karbi addu'ar wanda ya gode masa kai ne ka gode masa an sanya as-sam'u ne mawdi al-qabul an gane kamar ka ce sami Allahu ai qabila Allahu sami Allahu yani me qabila Allahu ko ajaba Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ya ji wanda ya gode maka kamar Allah ka ji wanda ya gode maka Allah na gode maka da zaka ce rabbana wa lakal hamdu um, wasu malamai a sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wai faɗin sami Allahu liman hamidahu da kuma rabbana walakal hamdu a cikin sallah da mamu da limami duk ɗaya suke liman zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma zai ce rabbana walakal hamdu kada liman ya ce sami Allahu liman hamidahu yana yayi shiru yana jiran mamu su za su ce rabbana walakal hamdu saboda addu'a ce me dalili suka ce ai babu nassin da yace liman kai ya faɗa so ko da wata nan kana mutane limanci in ka ce sami Allahu liman hamida ba shiru ba za ka yi ba za ka faɗi taka rabbana wa lakal hamd ko kuma mamu idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ko kuma sai ku ce me rabbana wa lakal hamd duk da cewa ba shar'anta kuma kowa sai ya faɗa da ainihin karfi ba kamar sallama ne ai da ake a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk masallaci ya dauka ba wanda ya ce sai ka daga sauti kai ka bayyana kurin yadda za ka ji shi kenan amma na da ƙarfi zai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ba wanda ya ce kai da kanka a hankali ma yayi bisan nusan abinda ba yaƙi bane ba faɗa ne ma mu za su ce sami Allahu liman hamidahu duk ɗaya ne ai nace duk ɗaya ne ma'ana kuma da liman ya ce sami Allahu liman hamidahu ba addu'a yi ba to ya ce karka faɗa ya ce karka faɗa wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai Allah ya musu rahama suka ce duka addu'a ne ina fata ana fahimta Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim cewa yustahabbu an so ga mamu da liman duk su yi wannan aiki ga baki ɗaya da wanda yake sallah shi kadai da wanda yake tare da jama'a ga baki ɗaya to sai dai an samu wani um, ra'ayi daga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yayin da aka tambaye shi dangane da wannan hukunci sai yake cewa Um, idan wani ya ce me dalili dangane da an ce sallu kama muni usalli manzo Allah ya ce sallu kama muni usalli ma'ana wasu na kafa hujja ayan nabi ce ku yi sallah kamar yadda ina yin sallah kuma shi yana cewa sami Allahu liman hamidu to sai a ce shi fa mini yake faɗa yace kalmar sallu kama muni usalli yace idan iman yace sami Allahu liman hamidahu to ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu wannan ya keɓanci ku mamu aikin da aka ce ku yi shine ku ce rabbana wa lakal hamdu saboda shari'a ta ce in liman ya ce sami Allahu liman hadu me za ku ce ba cewa kai ku faɗi haka ba to shi a ra'ayin sa malam Usaimin yace to ai da ana son ku ce sami Allah liman hamidahu din ai da an ce kuma ku faɗa kaga malamai ku can an ce ai ba hana ba shi kuma nan ya zo ya ce inda ana so ku faɗa ai da an ce ku faɗa kamar yadda aka ce ku ce rabbana wa lakal hamdu to ai da za a ce ku ce sami Allahu liman hamidahu so wannan shine ra'ayinsa kawai kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kai liman sami Allahu liman hamidahu ina fata ana fahimta kai kuma ma mu me zaka ce rabbana wa lakal hamdu na faɗi wannan ne saboda koda wata ran zaka ji wani malami ya bada fatawa sabanin waccan ta farkon to ka gane ilimi ne ga waɗansu yadda suka ce amma da yawa yawan malamai sun tafi a kan ra'ayi na farko duka da mamu da liman za su tafi za su faɗa kamar yadda imamu nawawi ya faɗa a cikin sharhin wato sharhin muslim kenan yanzu dai mun je cikin addu'o'in da ake yi na an dago daga ru'i akwai sami Allahu liman hamidahu